abu na gaba nasiha da jan hankali game da abin da ya shafi tsayuwa wajen yi ma kasan nan addu'a halin da kasan nan take ciki ruwa ne ruwa ne mai mamaya mu tasa wannan al'amari a gaba da roƙon Allah mu tasa wannan al'amari a gaba da roƙon Allah in matsalar nan tafi mu tafi karfin Allah in wannan matsalan kasan nan tafi mu ba tafi karfin Allah ba mu koma ga Allah mu roki Allah mu sa kasan nan a gaba da addu'a mu sa kasan nan a gaba da addu'a mu sa kasan nan a gaba da addu'a kowane ɗaya daga cikinmu ya kame hannunsa wajen taimaka mata da fitina a cikin al'umma ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah akwai da yawa cikin al'umma wadda suke da hannu dumu-dumu wajen waɗannan kidnafin da sauransu kuma suna nan suna yawo a cikin al'umma an sace wannan a anguwa kaza an ɗauke yaro kaza a anguwa kaza an ɗauke wane a anguwa kaza sai ka samu 'yan anguwan akwai waɗanda da su ake hada baki ake wannan satan ku ji tsoron allah ku koma zuwa ga allah bai kamata al'ummar ka in baka taimaka wajen kashe wutan da ya taso mata ba a ce kana sa hannu wajen ruruwarta muna nasiha wa shugabanni da ku ji tsoron allah amanar wannan al'ummar irin rayuwar da al'ummar mu a ƙasar nan take yi akwai abin tausayi ga waɗanda suke shugabantar ƙasar nan wallahi akwai abin tausayi tun da dai kasan tashin alkiyama gaskiya ne kasan hisabi gaskiya ne na rantse da allah duk wanda yake rike da wani iko a ƙasar nan wallahi abin tausayi ne wallahi abin tausayi ne ku tausaya mu kanku ku tausaya mu kanku annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace Mamin amiri ashirati illa yubuta bihi yawmal qiyamati maglula la yafukuhu illa al-adl aw yubikuhu al-jaw annabi yace babu wani shugaban mutane goma ba mutum dubu ba ba mutum dubu goma ba ba miliyan ba ba miliyan biyar ba ba miliyan ɗari ba mamin amiri ashiratin annabi ya ce ba wani wadda zai shugabanci mutum goma a wannan al'umma illa yi uta bihi yau qiyamati magalula face da sarƙa za a zo da shi a ɗaure ranar alkiyama la ya fukuhu illal adal ba abin da zai kunce shi ranar alkiyama sai in ya ma mutum goma nan adalci au yubiquhul jawr ko kuma zalincin sai kai shi wuta ba zai yiwu ba ku jami'an tsaro suna gadin ku suna gadin 'ya'yanku suna gadin matanku suna gadin waɗanda kuke so makusantanku a ce talakawanku wadda su ne suka fito suka zaɓe ku ana tsince su ɗaya bayan ɗaya a kashe su a azabtar da su kuma ka ɗauka yalla ɓoye za ka zauna lafiya ba zai yiwu ba ai adalcin ba wani abu ba ne yaya aka yi kai ba aikin nafin ɗin ɗanka ba yaya aka yi ba aikin nafin ɗin ɗanka ba yaya aka yi matar da da ciki ta je ta tsaya awa hudu biyar a layi don ta kaɗa ma kuriya an ɗauke mata ɗa tana kuka a cikin jama'a an ɗauke mata ɗa ka je ka ce ma Allah kai babu yadda ka iya ne ku ji tsoron Allah ku tausaya ma kanku ku tausaya ma kanku wallahi wallahi ku tausaya ma kanku wallahi ku tausaya ma kanku ku tausaya ma kanku ƴaƴanku kun ba su tsaro duk da ƙasan ba ta da tsaro amma ƴaƴanku dai ai suna da tsaro duk da ƙasan ba ta da tsaro amma matanku ai suna da tsaro tun da har yanzu ba mu ji wani gwamna da aka kinafin ma matarsa ba duk da ƙasan ba ta da tsaro amma ku kun ba wa kanku tsaro duk da ƙasan ba ta da tsaro gidajenku akwai tsaro yaya talaka wanda suka zaɓe ku za ku fito ku gagar tsare su yaya ku gagar tsare su yaya za ka ce ma Allah ba tsaro in Allah ya ce yaya aka yi ka tsare 'ya'yanka mai da ka ce mishi babu tsaro 'ya'yanka aka ba su tsaro babu tsaro matanka aka ba su tsaro babu tsaro ƙannanka aka ba su tsaro wallahi tallahi ku tuna haduwa da Allah annabi ya ce a cikin hadisi la yawaddanna rajulun law annahu qarra min indi thurayya wa annahu lam yali min amrin nasi shay'a annabi ya ce idan wani mai mulki ya ga yadda ake hisabi wa masu mulki zai yi burin ina ma da ya fado ne daga inda tauraron surayya yake ya sukuto ya fado ƙasa ya mutu zai ce da ya sani da bai mulki mutane ba idan ya ga yadda aka tsaye da mai mulki ake mai hisabi yadda aka tsaye da mai mulki ake mai hisabi shi wadda ya rike mulki na wani bangare zai yi burin wallahi da a ce wannan mulki da ya karba da ya sani annabi ya ce da zai ce da su kutowa ya yi daga sama ya faɗo ƙasa amma dai jinin da ake zubarwa na talakawanku jinin da ake zubarwa na talakawanku ku sani yana wuyanku ku sani yana wuyanku jinin da ake zubarwa na talakawa ku sani yana wuyanku wannan jinin wallahi tallahi sai an tambaye ku wallahi tallahi sai an tambaye ku ba mutum ɗaya da za a kashe a ƙasan nan wallahi ba a tambaye ku ba wallahi tallahi duk wadda aka kashe ka sani yalla bai ko baka sani ba za a kira ka a ce maka yaya aka yi aka yi ta'addanci ma wani sai ka bada amsa na Allah wai wannan mulkin ne wannan mulkin ne wannan mulkin ne yanzu kuma an fara roshin za ka je ka sake taro rikici makanka kai kana zaune lafiya annabi sallallahu alaihi wasallam ce, fal amir allazi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati duk wani shugaba da yake jagorantar mutane mai kiwon mutanen ne annabi ya ce za a tsaye da shi a tambaye shi akan mutanen na ranar alkiyama waɗannan mutane da kuke ji an kai hari wa mutane kaza an kashe mutane kaza an yi kidnafin mutane kaza babu mutum ɗaya ba mutum ɗaya da za a sace shi ko a kashe shi ko a raunata shi kai shugabansa ba a kira ka an maka tambaya a kansa ba amma dai ku tuna in har talakawanku sun gagara samun tsaro yalla bai ku tuna ku ba kuna da tsaro. ku tuna fa ku kuna da tsaro. yaya da a ba ku tsare 'ya'yan waɗanda suka kaɗa muku kuri'a ba ku tsare 'ya'yanku ku tuna haduwanku da Allah dama annabi ya faɗa innaha amana wa innaha yawmal qiyamati kizyun wa nadama annabi yace mulki amana ne annabi yace ranar alkiyama zai zama ɗan da na sani da abin takeici illa man akazaha zahabi haqqiha sai wanda ya karɓi mulkin da hakkinsa wa adda allazi alaihi fiha ya sauke nauyin da yake kansa kai abin da yake kanka ka yi makasar ka addu'a ka kame hannunka daga jefawa jefa al'ummarka cikin fitina su shugabanni ka yi musu addu'a ubangiji ya musu muwafaka wajen samun tsirarsu da tsiran waɗanda suke mulka ku daina munanan addu'a wa shugabanninku ku daina munanan addu'a mu shugabanninku ku daina munanan addu'a mu shugabanninku kowa mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi akan kiwon da aka bashi ranar alkiyama gagara ba sa na lokaci ubangiji ya bude mana Allah kuma ya riskar da mu Ramadana a cikin aminci idan har muka samu kanmu a wannan lokaci mai albarka mu yi tsayi wandaka mu dage mu tsaya mu dage mu tsaya mu dage mu yi ta roƙon Allah wannan matsalan ba ta fi Allah ba wannan matsalan ba ta fi ƙarfin Allah ba Allah ya muku albarka wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk